الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبير قوة شدة watan da al'akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1435 yayin da daidai da 25 ga watan hudu miladiya shekara da goma sha 2014 in saha Allah maɗaukacin sarki ya kuma dawo da mu a wannan majalisi na bammaja a masallacin iya sunna domin ci gaba da karatuttuka na addinin musulunci kamar yadda aka ainihin wato saba mun sanya ƙa'ida cewa duk lokacin da wani abu yake faruwa to za mu ajiye karatu za mu tattauna abin da yake faruwa domin mu ba ki da kuma ba ne mu ba dolaye ba ne mu ba 'yan ƙauye ba ne ƙwar'ani da suna sun ba mu cikakkun 'yanci wanda ya sa muka tashi daga bayi muka dawo 'ya'ya wannan ya sa ƙarƙashin wannan akwai wani dogon karatu da na shirya kuma 'yan uwa za su yi haƙuri gobe idan Allah subhanahu ta'ala ya kai a wannan guri akwai karatu da zamu yi da ni da Malam Abubakar Abdulsalam da kuma Malam alƙasi sannan idan Allah ya kai mu wata na gaba sai mun dora mu ci gaba da izinin Allah subhanahu ta'ala idan ba manta ba mai malafa ya ɗan kewayo garin nan wanda ya kamata mu ma mu dan kewaya kuma wannan karatu da za a yi Allah kaɗai ya san ina zai ji da haka ‘yan uwa su yi haƙuri wasu abubuwa ne guda goma nake so mu tattauna a kansu akwai gabar da nake so in dai sai na ji wannan gabar zan faɗaɗa ta dan kowa ya san matsayinsa akwai wanda suke da'awar su ahalin sunna ne amma Allah ya jarrabe su wata irin jarrabawa ya musu a lokacin da suka ce su ahali sunna ne suna son wani mutum ko wasu mutane idan kana son mutum a lokacin da yake tare da Allah ku zama tare da shi lokacin da ya rabu da Allah kai ma ka rabu da shi wannan ita ce magana ta gaskiya ya samu ka'idar da muka ɗauka duk wanda zai iya daurewa ya ce babu ruwan shi da addinin Allah mu ma za mu iya daurewa mu ce ba mu da shi wannan ita ce ka'idar kawai to ƙarƙashin wannan ne nake so zan tattauna matsaloli guda goma abinda yake da alaƙa da nawaƙilul islam abinda ke warware musuluncin mutane ga mutum yana da'awar musulmi ne amma in ba a sa'a ba sai an je lahira idan Allah ya ce wa mutazuri wa ma'ayyuhal mujrimuna ware ku ku ta sahu daban mala'ika ya rugu ya bai tashi bai ce kai me kake baka tashi ba saboda tsammaninsa a duniyan nan shi musulmi ne kuma tintinin musuluncin ya riga ya warware ya mutu ba imani Allah ya kiyaye shi yasa na tsara karatun a hankali a hankali zamu bi shi in ba mu gaba ba a yi haƙuri kamar yadda muka ce mu karatu mun ɗauke shi ibada ne fatan mu shine mu mutu mana yi an naƙdu masdarun ne ma'akudun min maddati naqada nunun da qafun da dalil allati tadullu ala naqsi shay'i wacce a koda yaushe aka yi amfani da kalman annaqd yana nuni akan warware wani abu da haka akan ce na naqada yanqudu da kuma na naqada yanqidu wanda yana zuwa a babun fa'ala yaf'ilu da kuma fa'ala yaf'alu masdarinsa shine annaqad da haka suka ce shine wato nakakahu wa nabadahu wa afsadahu duk aka yi amfani da shi akan kalmar annaqadu ya warware shi ya yi watsi da shi ya bata shi daga nan aka samu naqdul bina'i wato warware gini shine rusa ainihin wato gini din wa naqdul hukum wato haka na dal hukum haka nan hukunci ya wararo shine abtalahu ya ɓata ainihin wato hukunci Allah ya yi mana nuni a cikin alkur'ani akan wa'annan ma'anonin da dama da yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'ulatan fama fawqaha fa amma alladhina fi qulubihim me eh, fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bi hadha yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera wa ma yudillu bihi sai yace alladhina yanquduna ahada Allah wanda suke warware alƙawarin Allah min ba'ad mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun da warware alƙawarin Allah na daga cikin abin da ke sa in an je lahira mutum su yayi hasara Allah ya kiyaye Allah ya kuma ce mana afa man ya alamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa a'ama inna ma yatadhakkaru ulul albab sai yace alladhina yunfuna bi Ahadillahi. wala yin ƙuduna misa wanda suke cika alƙawarin Allah ba sa warware wallazi na yasi luna ma a mara bihi an yi musala an yi na yasi luna a mara Allah bihi an yi wa ya fi shauna rabbahun wa ya kafo na su alhisabi wallazi na sabarun ki ga a waje ha rabbihim wa a ƙamus salata wa an faƙo min mara zaƙa da hun sirrin wa alaniya wa yajra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqubad dar jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ni'ma uqubad dar sai yace wallazina na ahadallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار saboda warware alƙawarin Allah subhanahu wata'ala sannan yace fa bima naqadihim mithaqahum wa kufruhum bi ayati llahi wa qatlihim al anbiya bi ghairi haqqin sai yace wa qawlihim na gulf bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila haka ya kuma faɗar wannan cewa fa bima naqadihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatansu ainihin wato saboda warware alƙawarin Allah subhanahu wata'ala da suka yi wannan a yare na ainihin wato larabci kenan na haka duk mun karanta a karatu na ƙasa-ƙasa mala abu a cikin littafinsa kitabu ulumuddiniya a cikin kitabu littafinsa na tauhidi na shida wanda ake ɗalibai in islamiyya sai da ya kawo ya ce e, ilam ka sani annan na waƙidar islami asha abubuwan da ke warwarewa mutum musulunci abubuwa ne guda goma me musulunci wani irin addini ne tilo wanda la saniya ba shi da nabi a duniya domin shi ne addinin da in Allah bai maka gaman ka tarka mutu a kansa ba wallahi ka samu matsala za a tambaye mutum man rabbuka man nabiyuka sannan ma dinuka da zaran ka mutu a wani addini wanda ba musulunci ba to wa man yabtaji ghayra islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wallahi kana mutuwa ba musulmi ba ka ka gama hasara ka taɗi saboda haka Allah ya kira mu yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun kada wanda ya kuskure ya mutu Fati yana kan wannan turba ta musulunci annabi yaqub da zai rasu da ya tara 'ya'yan shi am kuntum a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق wa kaza wa kaza sai suka ce wa nahnu lahu muslim mu musulmi ne Allah yake kul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbadi wa ma utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna irin wannan cikin suratu ali imran da kuma ainihin wato suratul baqara Allah yake cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'adan arbaban min dunillahi fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimuna in sun duya ba ku shaida ku ce ku ainihin wato musulmi ne falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون آية دمك كرن تارزكم وشهد بأننا مسلمون من شهد شوى للفا مو مسلمين النبي يوسف دع أبن الله يمسى ننئما دع النبي daga ƙarshe bai koma zuwa ga Allah ba sai da ya fatan Allah ya ɗauke shi yana musulmi rabbi kada ataita ni min mulki wa allamta ni min ta'awil al-ahadith فائر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يروك الله الله يروكيش ينا مسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم شيوا يقول إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومهاي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين da wannan aka umarce shi shine farkon musulmi fir'auna da aka turo aka yi aka yi wannan musuluncin ya ƙi da mutuwa ta zo yayi da na sani ko bai ba yayi hatta idza adraka hul garaku qala amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin Allah yace al'ana a yanzu wa qad afita qablu wa kunta min almuslimin bayan an yi ta fama da kai ka zo kai musuluncin nan kaki kuma kana daga cikin masu banna a doron ƙasa Allah ya ce falyoma nunajjika bi badanika da haka suka ce najja ba da sunan tseratarwa ba yau za mu ɗauke ka mu ajiye ka wani guri mai tudu nunajjika bi ma'ana na uka ila makanin murtafi litakuna liman khalfaka aya dan ka zama mu da duk wanda ya ƙi musulunci aka kira shi zuwa ga addinin nan yaki ainihin wato darasi a baya wannan yana ciki to wannan musuluncin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana shi a matsayin ni'ima gurare guda biyu cikin ƙur'ani mun san abin da ya faru tsakanin zaid bin harisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaid bin harisa farkon al'amari ana ce masa zaid bin muhammad haka ake ce masa mun san abin da ya faru na yaƙi da aka yi tsakanin sarkin garin su zaidu da kuma wani sarki ya kawo hari garin su zaidu sai ya zama daga cikin bayin da ya kama akwai su zaidu sai ya zo garin makka ya sai da su dan uwan na na khadija sai ya sai zaidu da wasu daga ciki tun kafin zuwan musulunci sai ya zai ya ɗauke su kyauta sai ya ba na khadija ana nan ana nan har alaƙa ta shiga tsakaninta da annabi alaƙa ta aure ta shiga sallallahu alaihi wasallam bayan alaka ta aure ta shiga Allah ya turo annabi da saƙo daga baya wani mutum sai ya ji labari cewa zaidu bin harisa yana makka yana gidan wani mutum da ake kiransa muhammadu sai ya zo ya gan shi sai ya koma garin su zaidu sai ya ba baban shi labari cewa ɗanka na gan shi a makka a gidan wani mutum ya ci ciɓo kuɗi ya taho ya zo gidan annabi ya ce masa na ji labari an ce ɗana yana gidanka me sunansa aka ce zaidu ya tura aka kira shi kuma ya ga tabbas ga ɗan shi a gani ya ce ga kuɗi na zo da su masu tarin yawa ina so ka taimake ni ka bani fansar ɗana shi yasa na taho da kuɗi annabi ya ce masa ai ka zo gidan da ba a karɓar fansa ai saboda haka ɗanka in zai bi ka gashi nan ya bi ka ya kama hannun zaidu ya ce masa taso mu tafi zai da ce masa ina kai uba ne kaɗai shi kuma annabi uba ne plus saboda mu'amalar da annabi zai maka ai ba wani mahaifi da zai iya maka ita a duniya duk duniya ba ya ce kai uba ne kaɗai shi kuma annabi uba ne da ƙari na yadda mu ci gaba da mutunci na uba da ɗana yadda kai mahaifina ne amma in na hafu na ƙa'iduna muna nan ba wanda zai raba mu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba malam annabu wasa ne da ya koma ana nan ana nan ana ce masa zaid bin muhammad mun san cewa larabawa suna da wani abu da ake ce masa tabanni idan yaro ya taso ƙarƙashin ka irin wannan har ana masa inkiya da sunanka to zai iya komai zai iya amfani da shi da sunanka wataƙila inda za ka mutu ma zai iya gadanka to Allah subhanahu wata'ala yana so ya bata wannan abu sai ga Zainab binti Jahsh bakurai shi ya ce yar asali sai annabi ya tura Zaidu ya ce je ya neme ta ba ta so yan uwanta ba ta so amma Allah yana nufin wani abu da ta ja yan uwansu kada da akan ne Allah ya saukar da wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran bai taɓa yiwa ga namiji mai ansa sunan imani ko mace idan Allah ya hukunta wani al'amari ya ce ga yadda za a yi annabi ya ce ga yadda za a yi mutum ya ce an ya kuna lahumul khiratu min amri kana da zaɓin yi ko bari kan abin da Allah ya ce ko annabi ya faɗa ya ce wa manya asillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina ana nan ana nan bayan an yi aure ana samun matsala ya ɗauko matsala ya kawo mu annabi cewa gashi gashi gashi gashi manzon Allah ya ce masa ittaqillaha ka ji tsoron Allah amsik alayka zawjaka wattaqillaha ka yi hakuri ka rike matarka ka ji tsoron Allah haka annabi ya ta faɗa masa daga ƙarshe Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarni cewa Zaidu ya saki Zainab bintu Jahash annabi a aura Nana Aisha tace da annabi zai iya ɓoye wani abu da Allah ya masa wahayi da ya ɓoye matsalar zai bin haris yaro ne ta so ƙarƙashinka. ka farko ma ana ce masa wani ɗan wani kai ka je ka nemo masa aure aka ba shi auren sannan daga bayan za a ce a saki matar kai ka aura kai ka san abin yana da nauyi kuwa abin yema manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nauyi amma ba yadda za a yi su annabawa Allah ya ce allazina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wala la yakhshawna ahadan illa Allah da zaidu ya sake ta wannan yana daga cikin dalilan da ya sa muka ga annabi ya bar sahabbai mutum wajen dubu ɗari da dubu goma sha biyar amma kaf ƙur'ani ba wanda ƙur'ani ambaci sunansa in ba zaidu ba wa ita ƙululun lazi an amallahu alaihi wa an amta alaihi ka tuna lokacin da kake faɗa akan wanda Allah ya masa ni'ima wacce ni'ima Allah ya yi ma zaidu mafi gishi ne da baya musulunci Allah ya shigo da shi musulunci a matsayinka na mutum Allah ya gama karrama ka bayan ya yi ka mutum ya yi ka musulmi wa an amta alai kai kuma kai masa nema da bawa ne annabi ya amta shi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa taksha an-nas wallahu ahaqqu an taksha falamma qada zaidun minha wa tara lokacin da zaid ya hukunta wata bukata na sakin zainab bintu jahsh Allah sai ya ce zawwajanaka mu kuma sai muka daura maka aure da ita da haka wanda ya ɗaura auren daga can saman bakwai shine Allah masu shaida su ne mala'iku ba sadaki ba komai Allah ya ce zawwaje naka ha mu ne muka ɗaura maka aure da ita likai la yakuna alal mu'minina hardun fi adiya idza qadu minhunna wa tsara to wannan sai labari ya shiga cikin gari aka yi ta yawo ai akan shi ne Allah ya ce ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabi to wancan ni'ima ne mu kuma Allah ya ce mana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati wa raditu lakum al-islam a yau ne na cika muku ni'imata ta yadda na yadda wannan addinin na musulunci ya zama shine addinin wannan saboda ni'ima ne shi yasa muka ga duniya ta yakin cincirin da yanzu banda musulunci da musulmi ba abin da take yaƙa duk wani fulan da za a yi a ƙasar nan na tada hargitsi da rigima daga ƙarshe sai ka ga ƙarshensa in an tafi wanda ake nufi da shi shine musulmi da musulunci to ba abin mamaki ba ne don wanda ba musulmi ba ya yaƙi musulunci ranar nan mun yi karatu da yamma a wancan watan da na wuce na buga wani misali na ce wani bafulatani yana da sanu guda goma sai suka haihu su duka lokaci ɗaya shanun nan guda goma da suka haihu lokaci ɗaya sai suka mutu guda tara ‘ya'yan sai aka baɗa guda ɗaya wannan ɗan guda ɗaya da daddare ya je ya shanye nonon shanu guda tara ya haɗa da na mamashi guda goma ya shanye kuma ya dawo ya ta kuka ya hana bafulatanin bacci bafulatan ya ce to shi fa gaskiya bai gane ba Ɗan maraƙi ya shanye nonon shanu tara ya haɗa da na mamashi guda goma sannan ya zo ya hana shi bacci yace sai ya tambaya ya kamo hanya zai tafi tambaya shikenan sai ya hango rijiya da alamar ruwa a bakinta da tattaɓi sai ce bari ya sha ruwa ya ɗauki guban ya zira sai ya ji ta ji ta da ki ƙasar rijiyar alamar ba komai ya ce to tambaya ta biyu kenan ta ƙaru tambaya ta zama mai 'ya'ya wani dalili ne zai sa gabakin rijiya alamar ruwa amma kuma cikin rijiyar ba komai yana tafiya sai ya ga sunamomin daji da wanda jinsunansu daban-daban aladan daji da aladan gida san daji da san gida wane ne wane ne an haɗa a inuwa ɗaya ana bacci wannan yarin gumu wannan sai ya ce to tambaya ta uku kenan ya zo zai shiga garin da zai shiga ya samu giwaye sun tare garin da ƙyar ya samu ya buɗa ya shiga yace to tambaya ta hudu kenan ya sai ga dan malam wani garjejen katu amma ga malam ya tafi gona shi kuma yana zaune a gida sai ce to tambaya ta biyar kenan yana zaune gafata malam ya dawo zai yi tambaya sai ga an shigo da ƙwarya giya gafata malam ya sai ƙwarya giya ya biya ya ce a cikin gida da ita sai ce to wallahi ya fasa tambayoyin shi sai an ba shi amsa akan wannan ƙuregiyan tukunan sannan sai tambayoyin shi ba haka ba sai juya wallahi ya ka ce to wannan giyan da kaga an kawo nasiya shine mutane idan na bari aka shiga da giyan nan cikin gari to za su sha za su bugu za su yi mai na sharri sai da cikin al'umma da haka wannan giyar duk sanda aka kawo na shigar da ita cikin gida akwai inda nake zubar da ita dan ka shari'a da cikin al'umma sai yace to wannan tambayan ya gamsu zai yi sauran yace aka rama kallawa me yake sa ga yaran nan naka kodago da shi kakkarfa madakin kare amma kai ka tafi gona shi yana zaune a gida sai yace haihuwar zamani kenan farin gashi a rana bakin gashi a ina baban da yake faruwa ba kenan yanzu yace na uku giwayen da na samu zan shigo gari sun tattare da ƙyar na samu na shigo yace masu mulkin zamani kenan eh ba a yi da kai sai kayi bala'i kayi jan ido da horin ido tukunna sannan za a saurare ka yace to namun dajin da na samu ba jinsi iri ɗaya ba amma wannan ya runguma wannan suna bacci sai ce lalacewa ce take kawowa mutum ya rungumi jinsin da ba jinsinsa ba da haka lalacewa ce take kawowa ka ga musulmi yaron gumuwa yaron guma arni lalacewa ce ta kawo wannan ai mun sha faɗa mun ce Allah ya ce afa na ja'alil musulmi na kalmujirimi malakum kaifa taku duk yadda musulmi ya lalace mu a gurin mu ba yadda za a yi mu haɗa shi mu ba su ajiye da kafu ba zai taɓa yiwa ba wallahi wannan ba zai taɓa yiwa ba yace to rijiyar da na samu fa ga ruwa a bakinta amma ciki ba kuma ya ce malamai kenan kaga mutum kamar akwai Allah a gaban shi sai kama matse shi ka gane wallahi ba Allah bane manufan shi ba haka bane yadda cikin wannan suke irin wannan tafiyar ta goyon bayan kafare ba akwai wasu daga ciki masu suna malamai ba da wayannan malamai ne magada arnan baya ba malamai magada annabawa malami magajin annabi ba yadda za a iya goyi bayan arni ba zai taɓa yiwa ba wallahi sannan sai ce to na gaba ba sai ce to sarakuna kenan yawa Allah ya kiyaye wannan kenan da haka lalacewa ce take kawo wannan da haka ƴan uwa abu na farko da ke warware musuluncin mutum shine ashirku fi ibadatillahi shirka wajen bauta ma Allah subhanahu wata'ala da haka suka ce ashirku ismun min qaulihim suna ne na maganan su laraba da suke cewa asharaka bihi yushriku ishrakan wa huwa ma'khuzatun min maddati sharika allati tajullu ala muqarabatin wa ikhtilafin firadi wacce duk sanda aka amfana kalmar sharika ya sharaku shirkan da shirkatin tana nuni akan ainihin wato hada abubuwa ainihin wato guda biyu wanda kowanne daban-daban yake da haka suka ce wa min dalika ash وهي أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما shine ya kasance abubuwa guda biyu sun yi tarayya wajen mallaka su amma kowanne shi kaɗai ba shi da ikon cin gashi akan wannan abu shi ne ainihin wato asharika da ba daga nan aka a asharika kamfani ba saboda wannan ya kawo wannan ya kuke haɗuwa ku yi abu akan ce sharaktu fulanin fi shir'i idan sirtu sharikahu in na kasance abokin tarayyarsa Allah madaukakin sarki ya faɗa ta harshen annabi Musa da yake cewa idhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li wa halil uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziran haruna akhi ashdid bihi sai yace wa ashriku fi amri kai musharaka da shi cikin ainihin wato al'amari na wannan maganan ya zo a cikin maqayisul luga na ibn al-faris a mujalladi na uku shafi na biyu da ainihin wato biyu da kuma al-mufradatu fi garibul qur'an na babban malami ar ragibul asbahani a shafi na biyu da kuma as a mujalladi na hudu shafi na hudu. da kuma lisanul arab na ibnu manzur mujalladi na ainihin wato hudu da kuma an-nihaya fi garibul hadith na ibnu asir duk sun kawo wannan da haka malamai suka ce a shirka a yare na larabci imamul manawi yake cewa ashirku imma akbaru wa huwa isbatu shariki lillahi ta'ala akwai babba shine tabbatar da abokin tarayya ga Allah subhanahu wa ta'ala Au asgar ko kuma karami shine riya wannan ya zo a cikin littafinsa a tauƙifu a shafi na ɗari biyu da wato uku ibn al-qayyim yana faɗa yana cewa shirku nau'ani akbarun wa asgaru fa shirkul akbaru shirka babba la yaghfiruhu Allah illa bi tawbati minhu babu yadda za a yi Allah ya fi shi sai in mutum ya tuba ya daina wa huwa an yattakhidha min dunillahi niddan shine mutum ya riƙe abokin tarayya kishiya ya sama Allah duk inda Allah zai wannan maganar cikin Qur'ani sai ya faɗa aikin da yake wanda banda shi ba wanda isa yi yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari halitta sama ko ƙasa da kawo dare da rana akwai wanda isa in ba Allah ba wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wama anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون سيدي جماعة أما duk da wannan aikin da Allah yake wa minan nasi man yattakhidhu min an dada. akwai wanda suka rike kishiyoyi yuhibbunahum ka hubbillah da haka tun da yake allazi ja'ala kuma al firashin. firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa da bihi minas samarati sai ce fala ta ja alulillahi an dadan wa antum ta'alam kada wanda ya kuskure ya samu Allah kishiya bayan mun san wa'ancan abubuwan Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya isa yi su banda shi ba wanda zai iya yi kama yuhibbullah kama yadda ainihin wato kama yuhibbullah kama yadda ake yuhibbuhu kama yuhibbullah yana son wannan kishiyar kama yadda yake san Allah wa huwa shirkul ladhi tadammana taswiyatul alihati al mushrikin bi rabbil alamin ita ce shirkar da ta sa mushrikai suka daidaita abin da suke bautawa da Allah wali hada qalu li alihatihim fin nari saboda haka ne za a cewa ga abin da suka bauta ma a cikin wuta tallahi in kunna la fi dalalin mubin ibn sawwikum bi rabbil alamin a lokacin da muka daidaita ku muka ba ku matsayi iri daya da Allah subhanahu wata'ala da haka yake faɗa a cikin nuniyar shi yake cewa shirku fa hazaruhu fa shirkun zahirun zal ismi laysa bi gufrani wa huwa ittikazun nidd lirrahmani ayyan insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa dayani haka ibn al-qayyim ya faɗa Allah madaukakin sarki ya ce mana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya ma duk wanda ya mace yana hada Allah da shi wani kuma shirkan nan fa mun yi bayani mun ce a bayyana take ba mai san shirka duk abin da yake haƙƙin kare kai kaɗai kake ɓanta na shi to in aka yi musharaka da kai cikin haƙƙin ba a zaman lafiya na ce yanzu da wani zai shiga gidan rediyo gobe cikin majalisar nan ya shi ba da sanarwa ya ce a matsayina na mai girma gwamna to wannan shirka ce da gwamnati ba za ta yafe ba ko kuwa gidan rediyon ma da ya bada sanarwa ina ganin ba zai kara aiki ba amma gwamnati shirka wannan shirka ce da gwamnati ba za ta yafe ba ko ka je gidan rediyo gobe ka ce a matsayina na mai martaba sarkin kano ka je gobe ka gwada ka gani wannan shirka ce duk in an yi haka to fadar sarkin kano ba za ta yafe ba an yi shirka da ita cikin abin da ita kaɗai take da take da haƙƙi a kai shi dan uwa ya za a yi Allah ya halitta ya samar da bukatar ta dauki nauyin kulawa da ita ya ce kar a yi shirkan nan mutane sai sai sun yi kuma a zauna lafiya yanzu a tashi daga karatun nan matarka kai kaɗai ne bai kamata wani musharaka da kai ba kawai kana zuwa sai ga wani garjejin kato a zaune inda kake cin abinci an ajiye mai girkin ka yana ɗiba ga matarka tana mai janna ya za a yi ta san za a yi rigima kuwa wannan duk mai gidan da aka yi masa haka shirka ce wacce ba zai taɓa yabi ta ba Allah ya faɗi wannan a suratul nisa'i aya ta 44 sannan ya kuma faɗa a aya ta 100 da ainihin wato 16 fa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan mubina waccan kuma wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima zamu bayani akan alwa nau'i nau'i na shirka da haka ibnu taymiya ya faɗa ya ce hattariya daga cikin nau'i na shirka da za mu yi magana Allah ba zai yafe ba idan an munta ana yi ya ce domin inna harafi ne na taukidi kamar yadda muka sani Allahu labzul jalala ne ismuwa shine ismu inna inna Allah gala la nafiya ce an fahimta yi, inna Allah la ya gafiru. yaghfiru fi'lun mudari'un ne majzumun ko marfu'un bila yaghfiru fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abahira ala akhir wa fa'iluhu damirun mustatirun jawadan taqdiruhu huwa inna allaha la yaghfiru mun karanta anan da ku a satin da ya wuce ko watan da ya wuce akan an dalan da kuma me idan ba mi wannan karatun ba muka ce an harfu me harfu nasbin wa mazdarin wa me wasu ƙibalin ba haka muka faɗa ba an yi shirika ko ko an yi shiraka ko yi shiraka mudari'un ne mabniyin lil majahul mansubun bi bi an wa alamatu nazbi alfataha a bahira alami wa na'ibuhu damirun mustatirun da wani taqdiruhu huwa shi ma an yi wannan karatun da ku ba haka bane inna allaha la yaghfiru lalle Allah baya gafartawa kun ga la yaghfiru an yushraka mun ce ashraka yushriku me mazdarin sa ishraka ba haka bane to wal masdar muawwal min an wal fi'l fi mahall nasb maf'ul bihi la yaghfiru kenan da haka takadirin sa shine inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi Allah baya gafarta in an mutu ana shirka da shi da haka yace tunda siyakin nafawi ya gabata ga kuma tauhidi da haka yake nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yafi ba duk shirkar da aka mutu ana yi da shi sai ya danna mutum auta wallahi wannan yana daga ciki Allah ya sa mu dace sannan Allah madaukakin sarki ya ce mana innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa bi isa, wa mal zalimin min ansar wannan yana daga ciki to yan uwa wannan shine gaba na farko shirkan nan ta kasu gida biyar na farko akwai shirkun da'awa roƙon wani akan abin da ba wanda yake da iko akan shi sai Allah yanzu ana yi ko ba ne. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙala rabbukum ud'uni astajib lakum ni ne ubangijin kuma halicin ku duk wanda yake da bukata ya kira ni zan bashi innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakirina idan ka tashi neman abu ka nema gurin mai shi ya ayi an nasu an tumul fuqara'u ila Allah ba wanda bai da bukata a gurin Allah amma Allah shine mawlaci sannan Allah ya ce mana wa man yad'u ma Allah ilahan akala la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun sannan ya ce mana wa man adallu wane ne mafi bacewa a duniya mimman yad'u min dunillahi irin wanda zai kira koma bayan Allah akan buƙatar da ba wanda ya biya ta in ba Allah ba man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah har alkiyama ta tsaya in kana kiran shi ba zai amsa maka ba hukum an du'a'ihim kuma su akan kiran da kake sarrafa kana ba za su yi amsa ba Allah wani gurin yace in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wanda zaka je kana kira a wani guri ya mutu Allah yace in zaka kira shi ba zai ji ba walau sami'u Allah ya ce ka kaddara ma ya ji masu jabu ba zai amsa maka ba to shi ma da yana da yadda zai da ya kamata ya mutu aje abin da ya sha kasa saboda haka mai rauni ne ya kama mai rauni mai yitin an mai yitin matacce ya rike matacce shine matsalar da yake faruwa sai Allah yake wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir ranar alkiyama kuma za su kafirce da shirkar da kuka yi musu kan ba wanda zai baka labarin abu irin wanda ya san shi ciki da mai yanzu Allah wajen haihuwa ya dara mana duniya gida hudu ya ce mana lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u sai ya ce ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhuku mulkin sammai da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne shi yake halitta abin da ya ga dama wani in ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata sallah wani in ya ga dama ya bashi 'ya'ya maza zalla aw yuzawwijuhum zukuranan wa inasa wani in Allah ya ga dama ya hada masa ya bashi maza ya bashi mata wa yaj'alu man yasha'u wanda ya ga dama ya sashi bakararre ba zai haihu ba sai ce innahu alimu. Allah yana sane ya san wanda ya ba maza da mata ya san wanda ya hada kuma kadirun yana da ikon ya haka kuma yayi mun gani ya ba wani maza ya ba wani mata ya ba wani maza da mata kuma ya hana wani yin sai ka tashi ka je wajen wani a kabari kana roƙon shi cewa da Allah ya taimake ka ya baka haihuwa yanzu wannan haƙƙin wa ka je kana roƙa a gure shi haƙƙin Allah to kuma wannan wannan mai wannan aqidan yana jiran sai an dai lahira an ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna tashi a tabuta malaika ya goye ga baka tashi bai ce me kake saboda kai a tsammanin ka tare da wannan kana tsammanin kai musulmi ne baka san cewa tuntuni kuma wannan shirka ta riga ta warware ba ta warware musulunci Allah ya kiyaye wannan ita ce ta farko abu na biyu akwai ainihin wato shirkun niyya wal irada wal qasd wannan a manufa take وذلك بأن ينوي بأعمال الدنيا أو الرياء أو السمعة أو إرادة كلية shine mutum duk abin da zai yi ba Allah a ciki aiki ne na lahira amma in ba duniya za a samu ba za ka yi ba ina ba ta an gane duk abin da yake aiki ne na lahira amma in ba duniya a wurin kai ba za ka yi ba ka fasa to wannan Allah ya kiyaye Allah ya ce man kana hayata duniya dunya wa ha duk wanda yake nufin rayuwar nan ta duniya da kuma kalliyarta nuwaffi a a'malahum fiha wa hum fiha la suna. da mu cika wa mutum aikinsa sakamakon a nan duniya ba za mu tauye shi ba Allah ya ce ula'ika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malu duk abin da mutum yana aiki Allah ya lalata shi sannan ya ce man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura Allah ya ce amma wa man arada al-akhirata wa sa'alaha سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك معذورا هكا الله مدوكتين سركي يفعلها sannan abu na uku shine shirka ta biyayya faman ata al makhluqina fi tahlil ma harrama Allah aw tahrimi ma ahallahu Allah ma ilmihi bi annahu mukhalifun mukhalifun lidinil islami faqad ittakhadhahum arbaban min dunillahi ka ɗauki wani mutum ka sa shi a gaba ya ba nassi haranta ba nassi daga Allah ko annabi ka bishi to wannan ɗaya ne daga cikin nau'i nawa na shirka Allah ya faɗa ya ce ma Yahudawa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam a ma umiru illa liya'budu ilahan wahida subhanahu wa ta'ala amma yushriku lokacin da annabi ya karanta wannan aya adi bin abi hatim zuwa yace ka karanta wata aya ka ce mun riki malaman mu muna bauta musu mu ba bauta musu muke ba yace da Allah barin tambaye ka ba sa kallon abin da Allah ya halatta su ce haram ku musu ga yace eh to kuma gaskiya fa da wannan dan wannan yace ba sa kallon abin da Allah ya haramta su ce halal ne ku bi su yace eh a gaskiya ana yi sai ce to fatilka ibadatu ai wannan ita ce bautar da Allah ya ce kun musu da aka baiwa ka ɗauki wani ka sashi a gaba ya halatta ya haramta ba nasi daga Allah ko annabi ka bi shi ba a yi shi yasa da zaran ka zama ahalin sunna sai ka zama kana da cikakken yanci ba za ka zama bawan kowa ba sai dai ka zama bawan Allah amma ba baka zama ahalin sunna ba bilalazi to sai da hali eh Allah ya kiyaye mutum sai ya zo ya halatta maka ya haramta ba nasi kuma in kai tambaya ce ka mai rashin kunya tufa fa yan izanan nan matsalar su kenan ba dama yi magana kenan yara ba su da kunya sun lalace da kaya magana sai mutum ya ce ina aya ina hadisi ya ba za a ce ina aya ina hadisi ba an fahimta ne akwai wanda ya halicce ka ne mutum ba ganin ka kawai ba kuma yau da zai mutu ba za ka ci gaba da rayuwa ba ya zai zai halatta ba nasi ba aya daga Allah ko annabi ka bi shi ai ba yin haka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ɗauko ya ce naɗa shi za a tafi yaƙi ya ce masu habbai wannan mutumin duk abin da ya ce ku yi ku yi abin da ya ce ku bari ku bari kun ko san yadda sahabbai suke da biyayya da sahabbai na dare annabi ya ce musu su ɗauko masallacin nan sai dai su tambaye shi ina za a biya masallacin amma ba sa jin masallacin ba zai ɗauku ba wallahi aka tafi wajen gari ya ga ana masa ɗa'atu amiya makaune biya domin su suna kaddala tun da annabi yake abi ba shi suke ma biya ba annabi suke ma biya aka bata mai rai sai ce to a dibo itace aka tara itace mai mugun yawa sai ce a kunna wuta aka kunna wuta ya ce a shiga ciki wasu suka ce a shiga annabi ne ce da abin da ya ce ai ai wasu suka ce ka jama'a gunkin nan fa mun daina bauta shi ne don Allah ya raba mu da wutan nan sallan nan da jihadin nan ma fa da muka fito mun fito ne dan Allah ya raba mu da wutan nan ya kamata ne gaskiya a yi tunani wutan nan bai kamata a shige ta ba wanda suka ce kar a shiga sai suka fi yawa daga baya da aka dawo aka faɗa ma annabi da abin da ya faru annabi ya tambaya ce da ya ce a shiga a wanda ya shiga aka ce babu ya ce wallahi da a wanda ya shiga a cikin ku ya tafi kenan ba zai fita ba inna matsa'atu fil ma'ruf السمع والطاعة حق لكل مسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية wannan kenan sana akwai shirkul mahabba shirka ta soyayya ka ɗauki wani mutum ka shi a gaba yadda masu imani ke san Allah da Annabi haka ke kaunar shi Allah ya ce mana wa minan nasi man yattakhadhu min dunillahi andalan yuhibbunahum ka hubbillah akwai cikin mutane wanda suke san Allah Allah kuma sai ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah su masu imani sun fi kaunar Allah sama da kowa yasa yake walau yara alladhina zalamu kai mai saurara karatu da za a tashi alkiyama kaga wanda suka yi irin wannan zalunci iz yarawna al'azaba lokacin da za su ga azaba annal quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab Allah sai yace ittabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau lokacin da waɗanda aka yi biyayya a nan duniya in an je gaban Allah za su ce ba ruwansu da waɗanda suke musu biyayya wa ƙalar labina taba'u ɗaliban da suke biyayya za su lau an lana karratan fa na minhum kama tabarra da Allah zai sa a dawo duniya da yadda yau muka yi muku biyayya muka ɓata lokaci aka zo gaban Allah kuka ce ba ruwanku da mu da mun ce ba ruwanmu da ku wallahi Allah ya ce kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nari ba za su shiga da wuta ba in sun fita Allah ya kiyaye Abdullahi bin Mas'ud yake cewa la tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi zambin a'azamu inda Allah wani zunubi yafi girma a gurin Allah qala sai ce da ja'ala lillahi niddan wa huwa alladhi khalaqaka ka sa ma Allah kishiya bayan shi ya ainihin wato halicce ka da haka malamai suka ce duk sanda ake shirka cikin al'umma to wa'annan sigofin sai ka gansu dole sai an samu intihakul hurma keta dokar Allah sannan sai an samu ittiba'ul hawa bin san zuciya sannan sai an samu ridda da zaran shirka ta shigo to lokacin kuma ridda take shigowa sannan sai an samu addalan mata a samu alfusuku fasikanci a samu alkufuru kafirci a samu al'isyan saban Allah sannan a samu al'ilhar kutsawa akan Allah a cikin abin da bai dace ba sannan a samu azzandaka zindiƙanci sannan a samu annifaku munafunci sannan kafirci yake dawo a samu uququl walidain saba ma iyaye sannan tarkus salati barin sallah sannan a samu alkazibu ƙarya sannan a samu nukuranul jamil inkarin duk wani abu mai kyau shirka da Allah yana haifar da haka sannan a lokacin da al'umma ba ta yin shirka za a samu waɗannan abubuwan na farko sai ta samu tauhidi na biyu al'islamu na uku al'imanu na hudu ma'arifatin lahi azza wa jalla sanin Allah na gaba alhuda shiriya na gaba shine al tabbas akan abin da Allah ya faɗa sannan za a samu asiru gaskiya shi yasa an alkiyama ta tsaya Allah zai ce qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum sannan a samu attaqawa sannan tauhidi ne yake kawo wa akan samu takarimul insan karrama mutane sannan a samu ta'azimul hurma girmama duk wata alfarma ta Allah sannan a samu atsa'a tauhidi ne yake kawo haka daga cikin cutarwar da shirka take da shi cikin al'umma abu na farko shirka ta kan kawo hubutul a'mal wa in kanat kasira Allah ya lalata aiki ko da aikin yana da yawa kuwa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura akwai wanda za su zo da tilin aiki da yawa a gaban Allah amma saboda sun yi shirka Allah ya rusa aiki Allah sai da ya lissafo annabawa guda goma sha takwas cikin suratul an'ami wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi al wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilya kullum min as-salihin wa isma'ila wa liyasa wa yunus wa lutan wa kullan faddalna 'ala al sai da Allah ya gama ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu sannan Allah ya koma kan annabi ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al ina fata an gane sannan shirka yakan kawo a samu al-khuludul abadi fin nari shirka yake sa an mutum ya shiga wuta har abada ya shiga ba zai fita ba an fahimta yayi sannan abu na uku shirka yana kawo istibahatu damihi wa malihi wa irdihi bisabi shirka yake kawo a halatta jinin mutum da dukiyarsa da mutuncinsa ta hanyar tsare shi sannan la yajidu aunan wa madadan shirka ne yake sa ba za ka samu taimako daga gurin Allah ba ko ƙarin taimakon alama yalqahu min masa'ib al-aqdar akan abin da zaka haɗu da shi na musibin da aka kaddara maka sannan a'azamu azamu min jami'il ma'asi shirka da Allah ya fi kowane irin sako a doron ƙasar nan sannan kuma aduwwul lillahi duk mai shirka maƙiyin Allah ne sannan maƙiyi ne ga mutane wa nafsihi allati baina jambayhi sannan kuma yad'u ila kulli razila shirka yana kiran mutum zuwa ga kowane irin ƙasƙanci wa yab'udu an kullu fadila sannan yakan nisantar da mutum daga kowane irin falala in dai mutum yana shirka da Allah to yan uwa wannan matashiya ne sai a koma littattafan tauhidi sai a karanta shirka da rabe-rabenta da yadda za a yi mutum ya gudu daga shirkan nan Allah ya raba mu da shirka abu na biyu da ke sa musuluncin mutum ya warware shine man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ida wanda ya ɗauki tsani ya sa tsakaninsa da Allah yace shi ba zai bauta ma Allah da da ba sai dai indirect da wane da wane manyan mutane ne suna da matsayi a gurin Allah saboda ka in ina da bukata sai dai in faɗa musu kuma su faɗa mawa Allah ba a yin haka Allah ba indirect ake bauta masa ba direct ake bauta masa yau duk wani wanda kaga ya samu matsayi a gurin Allah to Allah ya bi sai zama yana da girma a ina a gurin shi kai ma Allah za ka sai ka zama babban mutum a gurin shi inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi girma a gurin Allah shine wanda yafi jin tsoron sa wa yas'aluhum mutum yana tambaye su ash-shafa'a ceto wa yatawakkalu alaihim kuma ya dogara a kansu duk wanda ya haka malamai suka ce to wannan musuluncin sai ya warware Allah yake wallazina ittakhadhu min dunihi awliya amana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa su ma an tambaye cewa suke ba babu bauta musu ai ai mun kamun kafa da wani da wani da wani ne nan su kusantar da mu zuwa ga Allah sannan Allah ya ce wa na min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum sun bauta ma koma bayan Allah wanda ba sa musu a wani amfani in sun bauta in sun bauta musu in ko ba su bauta musu ba wani cutar wadda za su yi musu wa na suna cewa haula ishfa'auna inda Allah ai su wala da wala da muka rike su za su cece mu a wajen Allah an fahimta yi kuma mun yi bayani dogo cewa ceto akwai shi amma asalin ƙullillahi shafa'atu jami'a ceton na Allah ne ga baki ɗaya kuma tana da izini da sharafi. shi yasa ranar alkiyama yau ma'izin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu wa radiya lahu qawla ba wanda ya isa ya ceto sai wanda Allah ya masa izini kuma ya yarda da maganar da zai faɗa to wannan yana daga ciki dan haka Allah yake cewa qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma shiriku abu na uku da ke sa musuluncin mutum ya warware shine mallam yukaffirul na duk wanda bai kafarta shirikai da kafirai ba au shakka fi kufuri ko koye kokonto a cikin kafircinsu. to au sahaha mazhabahum ko inganta kafircin da suke yi da addinin da suke ci wannan mutumin kafara kafiri ne yanzu a tambaye ka a ce barak obama kafiri ne ko ba kafiri ba ne mai kafiri ne amma da ka ɗaya ɗan bayani kasan san to ai abin duk allah ake bauta ma an fahimta ai kan sa akwai masu wannan rudin dan yanzu akwai wata fatawa da take fitowa nan gaba mu sanya za a yi ba da ƙur'ani su kafirai sun ce wai ana ce masa kafirai wai ana ce masa arna wannan maganan ba sa santa dole a daina ce musu kafirai dole a daina ce musu wa arna an fahimta yi to mu kuma muka ce Allah ya faɗi kafirci a ƙul'ani sama da so ɗari uku da ‘yan kai wani gurin su ya faɗi aikin ya faɗi kafircin wani gurin su ya faɗi kafircin ya faɗuwa duk kuma wanda ƙur'ani ya kafirta shi sai mun kafirta shi wallahi ƙur'ani ya ce laqad kafara na ƙalu inna allaha huwa al bunu maryam duk wanda suka ce almasihu dan Allah ne qur'ani yake kafirai ne sannan yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam wa qala ya bani isra'ila wayannan ayoyin cikin suratul ma'ida Allah ya faɗi wannan da haka yanzu mai malafa idan an tambaye ka an ce maka kafiri ne ko ba kafiri bane me zaka ce addinin da yake kai an ce maka kafirci ne ko ba kafirci bane me zaka ce to da zaran ka tsaya kana wani tawili akan wannan to wannan na daga cikin abin da zai sa billahi da musuluncin mutum ya warware wannan yana daga ciki sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce laƙar kafarar da zina ƙalo inna Allah salisu salasa wanda suka ce Allah ɗayan uku ne Allah uba Allah ɗa Allah wa ruhi mai tsarki to kafirai ne wannan shi ne na ce to man sani ba sai dai za a daina karanta ƙwar'ani nan gaba lam yakunil ladina kafaru min ahalil kitabi wal mushrikina sai a daina karanta ko kuwa amma in dai za a karanta duk wanda aka faɗa aka ce kafiri ne in an zo dole sai an faɗa an ce kafiri ne wallahi Allah kuma ya ce wa ma min ilahin illa ilahun wahidin wa in lam yantahu in ba su faɗi haɗi faɗi hannu ba wannan maganan cewa Allah da Allah uba Allah ruhu mai tsarki sai ce la yamassal ladina kafaru minhum azabun alim wallahi kafiran nan masu wannan maganan sai azaba mai rubuta ta su hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga annabi hadisul qudsi qala Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya ce kazaba nubun adam Allah ya ce dan adam yana kareta ni sannan ya ce wa ma yanbaghi lahu an bani sannan bai dace a ce dan adam ya kareta Allah ba sannan ya ce wa yashtumani ibnu adam dan adam yana na inji Allah sannan ya ce wala bagi lahu an ya shimani bai dace ga ɗan adam a ce Allah ya zagi Allah sai ya ce amma ta buhu iyaya ƙaryatawar da ɗan adam yake ma Allah fa in inni la u'iduhu kama bada'atu cewar wai Allah ba zai dawo da shi farkon halitta ba yadda yake Allah ce afa ayina bil khalqil awwal yanzu ka je ka tambayi duk kowace mata a gida ɗimame. sabon tuwo bai mata wahala ba sai ɗumame ne zai mata wahala Allah maɗaukacin sarki yana cewa qul kunu hijaratan aw hadida in mutum ya isa ya zama dutse ko bakin karfi aw khalqan mimma yakburu ko duk wata halitta da yake ganin tana da girman da in ba ta ba za a iya dawo da ita ba sai na man yu'iduna Allah ya ce qul allazi fatarakum awwala marra Allah ne ya samar da halittar ku daga babu shi zai dawo da ku sai ya ce wa amma fa qawluhu sai ce wa amma walaysa akhirul khalqi bi a'azza alayya min awwalihi wa amma shutmuhu iyaya amma zagin da dan adam yake ma Allah fa qawluhu maganar sa da yake cewa ittakhadha Allah waladan Allah ya riki da shine zagin da dan adam yake ma Allah sai ce wa ana Allahu al-ahad as-samad lam alif wa lam ulad ni ne Allah wanda kowa ke dan fara sa da bukata makaɗaicin da bai haihu ba ba a haife shi ba walam kulla lahu kufuwan ahad Allah maɗaukacin sarki cewa ya takadu samawati yatafattarna minhu wa minhu. Watan ardu Abdu wata al-jibalu hadda an da aulin rahamani, wa ma yan lir-rahman an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal-ardi illa atin rahamani abda da aka karshen rashin kirki a duniya kace Allah ya tsugunna ya haihu shine karshen rashin kirki wannan shine zagin da dan adam yake ma Allah subhanahu wata'ala da haka duk wanda kafircin sa ya tabbata qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu sai to nan gaba sai a ce to ya ku wanda ba musulmi ba haka ake so a koma tafsirin ta bakin dan sakwato wani yana zuwa sayayya kayan shi din yazo sai ce to kai kafiri me za a baka a sha abun bai mai da ina nan sai ga mai gidan shi yace wannan yaron naka din da zai yana ce mun kai kahiri ka faɗa mai ba suna na kahiri ba fa ina da suna kafin <laughs> sakwacin mutum sai a hankali eh, sai ce yaron ya ce mai gida tambayin min shi yana sallah ya ce a abin ya ce tutun batun da ba shi sallah mika hana a ce mai kahiri <laughs> an fahimta a yi to wannan shi ne da haka duk wannan kun ga mushrikai sun ce mala'iku yayan Allah ne mata an fahimta yi. to kafirai ne wa ya yaj'aluna lillahi albanata subhanahu wa ta'ala amma shirikuna to wannan yana daga ciki abu na uku ko na hudu shine mani ƙada duk mutumin da ya ƙudurta cewa an anna gaira hadayin nabi sallallahu alaihi wasallama akmalu min hadin cewa akwai wani mutum wanda shiriyar wani annabi ta fi shiriyar annabi cika to wannan mutumin kafiri ne ka ce ga wani mutum ya zo da wani abu daga gurin Allah kuma wannan abin addini ne Allah za a bauta ma da shi kuma wannan wanda wannan ya zo da shi daga gurin Allah shi ma yake sannan ya fi na annabi cika da kamala da wannan mutumin Allah ya kiyaye ibn al-qayyim yana faɗa cewa tsarqul huda masdudatun illa ala man amma hadha al-wahyi tanzila hanyar da dan adam da zai je sadu zuwa ga Allah a toshe take sai in ya biyo ta hannun manzon Allah ya ka yace ya taliban darkal huda bil aqli duna an-naqli lan tanqali zaka dalila ba yadda za a yi mutum ya sadu zuwa ga Allah lami lafiya in ba ya biyo ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan maganar da nake wasu sun san inda aka dosa yi eh, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu duk wanda ya ce ga wata shiriya daga wajen wani kuma shi ba annabi ba kuma ta fi shiriyar annabi to wannan mutumin kafiri ne musuluncinsa ya warware kalmar da ya faɗa ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah aiki ya warware mai ya warware kalmar ba yadda za a yi abota ma Allah sai ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw anna hukma gairihi ko kuma yace hukuncin wani annabi ahsanu min hukumihi ya fi hukuncin annabi kyau kallazina yufaddiluna hukma at-tawagit ala hukmi kamar wanda suke fifita hukuncin dagutai akan hukuncin annabi tsarin da ake da shi a Najeriya da duk duniya din ka ga musulmi in dai ba yana rayuwa bane karkashin qur'ani da sunna ya yadda cewa lalura ce ta zaunar da shi ba haka bane to in ba wannan ba in ka dauka cewa yanzu zamani ya ci gaba wayannan dokokin da ake rayuwa da su qawanin wada'iyya su ya dace a rayu akan su bai dace a rayu akan qur'ani da sunna ba sannan wannan tsarin ya fi tsarin ƙur'ani da sunna inganci duk wanda yake da wannan a zuciyarsa kafiri ne arne Allah maɗaukakin sarki akan waccan gaba ta farko hadisin Abu Zarrin Allah ya ƙara masa yadda cewa yayi taraka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya bar sahabbai ya koma zuwa ga Allah ce wa ma ta'irin yuqallibu haihi ba wani tsuntsu da yake bubbuga fuffukan shi a sama illa zakar lana minhu ilmin face sai da annabi ya ambatan mana wani ilimi akan wannan tsuntsu Waƙala, qala manzon Allah yake cewa ma taraktu shay'an yuqarribukum ila aljannati ban bar wani abu wanda in kun yi zai matso da ku ya shiga da ku aljanna ba wa yubaidukum minan nari ya nisanta ku daga wuta illa wa qad amartukum bihi sai da annabi ya ba da umarni yace ga yadda za ku yi abu duk wani abu da za mu yi wanda in kai zai matso da kai zuwa ga aljanna ya nisanta ka daga wuta to annabi bai bar duniyar nan sai da ya bayani ga al'umma yace ga yadda za a yi sannan yace wa ma taraktu shay'an yuqarribukum minan nari annabi bai bar wani abu ba wanda zai kusantar da al'umma daga wuta wa kuma an janna sannan ya nisantar da mu daga aljanna illa wa qad kuma an mufati sai da annabi ya hana al'umma yace kattai Yahaya bin abi kafir yake cewa as-sunnatu qadiyatun alal qur'ani wa laysa al-qur'anu biqadin alal sunnah Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi wa da kun bainakum bima anzalallah yi hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya saukar sai ya ce wala tattabi'i ahwa'ahum kada ka fi son zuciyarsu sai ya ce wa hadarhum an ka an ba'd ma anzalallahu ilayka yi taka tsantsan mutane za su fitine ka akan sashin abin da Allah madaukakin sarki ya saukar maka fa in in sun juya baya fa annama yuridullahu an yusibuhum bi ba'd dhunubin wa inna kaseeran minan nasi la fasiqun sai ce afa hukumul jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin jahiliya mutane suke nema ga hukuncin Allah sai ya ce wa man ahsanu lahi? hukuman wannan hukumar tamyizi ne waye fa Allah wajen hukunci amma qaumin yuqinun ga mutanen da suke da tabbas akan dokar Allah din wannan yana ciki da haka mu ba kawaris bane yawa muna da manhaji da ka'ida da aqida ta ahlus sunnati wal jama'a ba ma cewa wannan mutum duk wanda yake cikin gwamnati kafiri ne kuma aiki a'a wannan ba shi wani aqida amma duk musulmin da yake rayuwa a zuciyar shi yana ganin bai dace a rayu akan littafin Allah da Qur'ani ba kuma yana ganin wannan tsarin da ake ciki yafi tsarin Allah da Annabi to wannan mutumin Allah ya kiyaye eh gashi dai yana cikin mu ne amma a suna amma a wajen Allah baya cikin mu fit yayi waje sai an dai layara an ce mun tazil yawma ayyuhal mujrimuna bai tashi ba malaika ya goce kai me kake baka tashi ba tashi kai gaba wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya kawo mana doguwar kissa a cikin suratul nisa idan gane da ainihin wato munafikai da yake magana kun san kullum matsalar mu dama munafikai eh muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i eh وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قالوا إلى شهادينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أي باء ميكي موسى Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihi wannan yana ciki sai na Umar Allah ya ƙara masa yadda wata a ta faru wani mutum da shi da wani wanda ya da'awar musulmi ba musulmi bane munafiki ne rikici ya hada su ɗayan abokin rigiman ba yahude kaya kaya kaya shi ba yahudan kaya na shi amma munafikin ba shi da gaskiya da rigima ta taso za a yi hukunci shi munafikin ya ce sai dai a tafi wajen ka'abal ashirin. yahudin ya ce a ba za mu je ba malaman munafikin yadda suka lalace da karɓar rashawa kuma dama haka Allah yake sama'una lil kadhibi akaluna lisuhun haka Allah yake ya inna kaseeran min al ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace shi gaskiya ba zai je ba sai dai a tafi wajen annabi shi ko munafikin yace bai yadda ba aka yi kiki daga baya da ƙarye da aka tafi gurin annabi annabi ya saurari bayanin yahudan ya saurari bayanin munafikin nan sai gane kayan nan na yahudan ne sai ya tabbatar masa da kayan shi bayan annabi ya tashi ya wuce ya shiga cikin gida suna tashi sai munafikin ya kuma tashi mai shi ya ce wallah bai yadda ba sai dai fa a tafi wajen yahudan ne yanci a'a in dai baka yadda ba sai dai kuma yanzu a tafi wajen abubakar aka zo wajen sai na abubakar aka faɗa masa yadda aka yace to ai shi ba zai yin wani hukunci ba bayan annabi a hukunci an bi gurin ya kuma tace masa yace lalle fa sai dai a tagodin wannan bai yahuda shi bai yahudan yace a'a sai dai a tafi gurin sai na umar da aka je gurin sai na umar aka ba shi labari ga hukuncin da annabi ga hukuncin da abubakar yi sai ya ce jira ni ina zuwa sai ya shiga gida ya ɗauko takobi yana zuwa kawai sai raba shi biyu da aka zo aka faɗa wa annabi labari ga abin da ya faru sai manzon Allah ya ce hada hukumu ko hada hukumu man jahada bi hukmillahi wa rasulihi wannan shine sakamakon duk mutumin da ya kunye jayya da hukuncin Allah da annabi sai Allah ya saukar da alamtara baka gani ba ilal ladina yaz'umuna zuwa ga wa'anda suke faɗa cewa annahum amanu bima unzila ilayka sun faɗa da baki cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika da kuma abin da aka saukar gabanka amma yuriduna an yi ta haka mu ila tsaguti annabi yi hukunci amma ba su yadda ba suna so su ɗauki hukunci su kai gurin ɗagutu wa qad umiru an yakfuru bi kuma an musu umarni an ce su sai masa ɗagu Allah ya ce wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytan yana nufin ya batar da su batarwa mai nisa sai yace wa idza qila lahum in aka ce musu su munafikai kenan ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli Allah sai ce ra'aital munafiqina yasudduna anka zaka ga munafikai yadda suke ainihin wato kauda kai gare ka kauda kai Allah ce fa kaifa idza asabatuhum musibatu yaya za a idan bala'i ya same su summa ja'uka yahlifuna billahi ko fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim saboda abinda hannun hannunsa summa ja'uka yahlifuna billahi ka san alama daga cikin alama munafunci kenan rantsuwa da Allah akan ƙarya za su zo suna rantsuwa da Allah cewa in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ai mu ba komai muke ne ba face insani da kuma tawfiq daidaita al'amura Allah sai ce ula'ika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubi Allah dama ai ya san abin da ke cikin zuciyarsu fa a'rid anhum wa izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga ka faɗa musu magana mai isarwa sai ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li ta'a bi iznillah ba mu taba turo wani annabi a doron ƙasar nan ba sai dan ayi masa biyayya da izinin Allah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasula allah tawwaban rahim sannan Allah yace falawa fala wa rabbika la yu'minuna na rantse da mahalicinka duk duniya ba wanda yake da imani hatta yuhakkimuka fima ma shajara bainahum sai sun mai da kai kai ne mai hukunci cikin duk abin da zai gudana tsakaninsu sun mala yi jidu an fi sai min ma ta wai sallimu taslima wannan yana ciki abu na biyar daga cikin abin da ke warware musulunci shine man abu da shai'a. duk wanda ke jin haushin wani abu min ma ja abin rasul wanda annabi ya zo da shi daga gurin Allah malamai suka ce walau amila bihi ko da ya yi aiki da wannan abin to kafara ya kafuta. Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina kafaru fa ta'assal lahum wa a'malahum wa dalla a'malahum sai ce zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum kin abinda Allah ya saukar sai ya Allah ya bata ainihin wato aikin su sannan ya faɗa ya ce zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma anzalallahu sanati'ukum fi ba'd al-amri sai ce wallahu ya'lamu israrahum wannan yana cikin to yanzu ka samu wani gashi musulmi ba haka ba ne? ka ajiye gemu amma yana jin haushinka da za ka daina ajiye gemun ka saki wannan ka da kun koma waddu law na kama kafaru kunu na sawa'a haka yake fata matarka ta sa hijabi ta sa niqabi yana jin haushinta da za ta cire hijabin ta koma tsirara da ba ku da matsala da wa da shi yasa na faɗa na ce wannan gemun da ake ajiya da wannan wannan saboda annabi ya ce aini shi ya muke ko kuwa da ya karantar da ataki kaya billahi da yanda kasancin san ka za ka gan wannan haka za mu dinga sa su suna jan kasa ta ma bai ce ba wani yanzu ka aje gemu ya kalle ka yana ma ne. yanzu kalle yaro da kai ka je ka aje gemu sai ka ce kyankyaso irin wannan abubuwan haka kawai Allah ya samu dace abu na shida shi ha za haza bishe in min dinin rasu duk wanda ya izgili da wani abu na addinin annabi aw sawabihi ko ladan shi a ce annabi ya ce in an yi kaza Allah zai bada lada mutum ya izgili akan abu a ce to tsaka idan mutum ya ga tsaka ya kashe yana da lada nawa yana da lada goma sai mutum ya izgili kan abu <laughs> ka jama cikin hadisan wai hadda hadisan tsaka he ba kai masu wannan ba wallahi duniya ba za ta zauna lafiya ba sai ta koma ta in iyadi zuwa ga annabi yanzu lokacin da annabi yake cewa idan an ga tsaka mutum yi bismillah domin aljani yana bayyana a sifa ta tsaka in jinni ne kafin kai bismillah zai riga ya ɓaci in ka bismillah ko da jinni ne kamaki ba abin da zai faru wallahi ban gane cewa ba abinda annabi ya faɗa ɗin nan cewa in an ga tsaka a kashe ta tana da mugun haɗari, sai da wata waƙa da ta faru kwanaki kun san cewa akwai famili guda ɗaya da tsaka ta kashe su wajen mutum goma sha hudu tsaka ta zo ta faɗa cikin filas ba a sani ba matar ta zo ta an ruwan zafi a ciki ta sa lifton, da siga da madara da bombita aka zo aka sha mutum goma sha hudu kowa sai da ya mutu aka tafi da su asibiti likitoci suka auna suka yi gwaje-gwaje aka ce to ai shayi suka sha suka ce wannan wani irin shayi ne a je a ɗauko shayin an ɗauko shayin ana zazzagewa ana juyewa kawai sai ga tsaka ta faɗo duk abin da annabi ya ce a yi ko ka sani ko baka sani ba wallahi akwai amfani ta ɓangaren ka ranar nan nake ba da misali na ce kun ga shari'a ta ce mana idan mun zo kwanciya mu dinga kwanciya ta bangaren dama a lokacin da zaka kwanta daga baya in ka koma bangaren hagu ba matsala ba haka bane to yanzu sai bincike da likitoci sai suka gane cewa kwanciya ta hagu yana da alaka da kiwon lafiya zuciyar dan adam tana ina ne ba ɓangaren hagu ba to a lokacin da ka gama ɗawaine ka da yawon ka in ka zo za kwanta kwanciyar da za ka yi ta ɓangaren hagu ka ɗora mata aikin da ya fi ƙarfinta wanda ba za ta iya ba wannan kuma zai iya haifar maka dawa da cuta kai baka san wannan ba amma Allah ya sanar da annabi shekara 1400 ba a so ka kamu da cuta sai ce in za ka kwanta kar ka kwanta ta ɓangaren wa ka kwanta ta ɓangaren dama to yanzu ma ka ba hadisin annabi ai dole dai za ka bi likitoci ko saboda kana so ka tsira da lafiyarka to wannan yana daga ciki mutum ya izgili a ce annabi ya ce in akwai an yi wani abu Allah zai ba da lada ya izgili ya wulakanta abin wannan yana da gaske au iqabihi ko annabi ya ce wanda ya kaza Allah zai masa kaza ya wulakanta wannan abin to wannan yana daga ciki to izgili ba tun yau ake yi ba Allah ya ce zuyina lillazina kafaru alhayatid dunya ko wa yaskaruna min alladhina amanu sai ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab izgili da haka yan uwa a guji izgili kuma in ka kana ahli sunna sai ka kai hakuri duk ka tambayi musamman wanda ya taso a garin Kano kun san akwai wani abu game da sai na Umar ya faɗa mutumin da bai rayu a jahiliya ba bai san kimar musulunci ba haka mutumin da bai taso a bi'a ta bid'a ba aka yi da shi mai san kimar sunna ba wallahi a tambayi duk mutumin da ya taso a Kano ko kuwa shi zai faɗa maka yadda sunna take da kima yadda aka yi ta fama da matsiyata aka yi ta ɗauki ba daɗi ke ba za mu gushe ba muna addu'a ga su malam Jafar Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama Allah ya ce wala in sa'altahum su munafikai da zaka tambaye su la yaqulun na maganganun da suke faɗa ana tafiya a kalli wannan sahabin ai mai izgili a kalli wannan ai mai kaza za su ce inna ma kunna naqulu wa nal'ab ai muna dan fada ne saboda dan ke yan mulki mulki dan faɗa a kabaduwa na a ce mai kaza ne kuma ƙarya ne suna fada ne a izgili sai Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'u sai ce la ta'tadiru qad kafartum ba'da imani me janyo musu izgili ne janyo musu sannan Allah ya ce wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yasta'az wannan suratul al'am Allah ya faɗi wannan sannan ya faɗi irin ta a suratul anbiya'i sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa a kisar annabi nuhu wa yasna'ul fulka yana sassaka jirgi wa kullama marra alaihim mala'un min qawmihi sakharu minhu duk sanda mutane manya manyan gari suka zo wuce a gaishe na ake sai a masa izgili a ce ma nu ba ma a cewa annabin Allah ya nuhu cewa ya nuhu duk wasan da kaji ana sa wannan yawon din ta ne da to akwai dan renin wayo a ciki ya nuhu yanzu dama ka irin wannan sana'a ka zo kake ta tada fitina cikin gari ai da wannan ka zo kana yin wannan kujerin tidda najjar ne ka zo kana yin kujeri kana yin abinda matan ma za su amfana da shi Allah ya bi wannan wa'azin da kake sai ka rubi saboda haka ka yi in ka rike sunna an maka izgili da hisi zai ba kanka aka fara ba wallahi qala sai annabi nuhu yace in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru ba kuma na izgili ba za mu rama sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yuqdihi fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yuqdihi wa man wayhillu alaihi azabun muqim da sanne za ku sani sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce su munafiqai sune allazina يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات فيسكرون منهم سخر الله منهم ko wallazina la yajiduna illa juhudan fa yaskaruna minhu sakira Allahu minhum wa lahum adabun alim an ce a kawo sadaka su suna zama sun ki bayarwa in wannan ya dauka ya je bayar ce ka gani yanzu ba renin wayo ana neman sadaka ka je ka dauko wala wa dan ka kawo in wani ya dauko mai yawa ya kawo kuma su ce ba dan Allah ya ba kuma su suna nan sun ki kawowa ka san malam Allah rawa wa da munafunci eh fa yaskaruna Minu sai sai musu izgili Allah sai ce shakira Allahu Minu. sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa idan masu imani suna ciki Allah ka samu na ciki yan wuta na wuta Allah ka tsare mu in bala'i ya bala'i wana dau ya maliku li yaqda alaina rabbuka qala innakum suna. Allah zai ce za ku zauna a ciki to ne Allah yake faɗa a cikin suratul mu'minuna me yake faɗa cewa alam takum ayati tutla alaikum wa kuntum biha tukadzibun qalu rabbana galabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin ربنا أخرجنا منها فإن أرنا فإنا ظالمون الذي تقالك تؤفيها ولا Kun كشرو kada wanda ya ƙara magana a cikin ku innahu kana fariqun min ibadi akwai wasu bangare daga cikin bayina a duniya ya na rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhasumuhum sukriyan sai kuka rike su abin yawa izgili saboda sun yi imani da ni hatta an saukum zikri wa kuntum minhum tadhakuna aka dinga musu dariya ha ha ha izgili ba a tsokana haka aka dinga yi ke sa malam ala inna sil'atan lahil galiya aljanna tana da tsada yan uwa ba a samun ta haka kawai wannan yana da ainihin wato ciki sannan a za su ce a cikin wuta wa qalu malana lana la rijalan kunna na min al-ashra zama a cikin wuta amma akwai duniya akwai mutanen da muke ganin a sharare ne ya ba mu a wuta ba attakastumuhum sikhriyan am zagat ahumul abusa. sannan Allah madaukakin sarki zai faɗa bayan ya faɗi sakamakon yan aljanna sai ce innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakuna sai ce wa idza marru bihim yatagamazuna in an wuce haka ake musu lamzu wani gurin a nuna kada baki wani gurin ma Bala bala'in iya lamzu a yanzu har da kafa in iya da an ganka kana ka zo ka wuce wasu sai su yi haka in ya daga kafar shi ya kada to sauran sun gane ga wala nan zuwa lamzu wailul zafin humazatin za wannan yana daga ciki wa idan kalabu ila ahlihim kalabu fakihi wa idan ra'awhum in an ga masu imanin qalu inna haula'i A sai wa'annan ga tunan zuwa ba haka ake ba da an ga ahlus sunna sai a ce ga makiyin annabi nan zuwa ga makiyin annabi nan zuwa iya gudun ka iyaladan ka qalu inna haula'i wa ma ursilu alaihim da haka Allah sai ce fal yawma wal yawma alladhina amanu min al kuffari yadhakuna al menene al ara'ik yandurun sai ce hal suwi bal kuffaru ma kanu ya'malu ayin saka makafari akan abin da suka yi na izgiri akan masu imani shi yasa a lahira idan mun tafi aljanna in Allah ya da amma ni ne a gaba da izinin Allah kafin ku tuhu duk wanda ya mana izgili idan muka shiga ciki kun san wato technology na ƙarshe ya tsare a aljanna duk wata ci gaba da za a yi a duniyar nan ƙarshen ta a ce akwai abu kaza remote ne waye to aljanna abin da ke cikin aljanna wanda yake control ɗin shi shine zuciyarka shine remote control ɗin da haka da zaran kana da zaran ka sa abu a zuciyarka wa fiha ma tashtahi fusuhu da zaran ka ji ka ta buƙaci abu to yadda kake so haka abin zai tafi saboda haka in ka duba akwai wani wanda ya kamata ka ganshi ba ka ganshi ba sai ka dan daddanna a zuciyarka kawai kana buƙata ka ganshi sai a nuno maka shi gashi a wuta ana dubgarsa ana dukansa ana dukansa ka san wani lokaci idan mutum ya abu ana dukansa wani ya yana dariya to sai ga ya fi jin haushin mai dariya fiye da mai duka <laughs> ba haka wani to duk wanda ya maka izgili shi yasa annabi ne yace in taskaru min na fa inna naskaru bikum kama taskaru da mu lama ai an fa yanzu mutum idan ya hau mashin da gudu an yi sabon titi ya je ya faɗi yana faɗuwa shi kenan. sai wani ya zo gashi yanzu kana gani an yi sabon titi gashi ka biyo ka faɗi da gudu yanzu ba shi ɗin da mata lalace to in ba sa'a ba sai ya fi jin haushin bayanin ba fiye da faɗuwar da yi ba ka bai to wannan yana ciki da haka Allah madaukakin sarki sai ya kira duk mutumin da yake da imani yace ya ayyuhal ladina amanu la yasar qawmun min qawmi kada mu wasu mutane su dinga wa wasu mutane izgili in dai muna da imani haramun ne mu dinga izgile ga yan uwanmu wa masu imani haramun ne asa an ya kuno khairan min kaewa mutum izgili kana ganin kai ne sama da shi kuma Allah yana sama da kai a gurin Allah wala nisa'un min nisa'in kada wasu mata su yi izgili ga wasu mata dole duk wanda yake da matsayi yake kokarin karantar da matan shi wannan da mun ba masu jiji da kai da isa da nuna sarauta irin mata ko biki aka je sai ga sun yi din ɗinsu daban in kin zo kafin ki shiga group din sai an kalli a tambaki da takalmar da kika sa da wayar da kika riko a hannu da irin jakar da kika rafi to shi yake da taminin matsayin ki ya kai ki shiga wannan group din ko me ki shiga ba shi yasa yake wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairun min hunna kada wasu mata su wulakanta wasu mata saboda suna ganin suna da wani matsayi ta ta'iwa matan da kuke rena ya zamanta su ne mafi alheri ainihin wato akan ku Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yan uwa idan ana samun izgili a cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da shi to za a samu al'isa'a munanawa za a samu attahaƙi wulaƙanta juna sannan za a samu su'ul khulq mummunan ɗabi'a sannan a samu alguru ruɗi sannan a samu alkibru wal girman kai da jiji da kai sannan a samu almannu gori izgili ne yake kawo ka dunga mutum guri sannan a samu al'aza cutarwa sannan a samu zambo da kuma mummunar mu'amala idan al'umma ta kubuta ba ta izgili za a samu takrimul insan karrama dan adam sannan za a samu albashasha sannan za a samu husnul khulq dabi'a mai kyau sannan a samu arra'afa tausasa ma juna sannan a samu asabu wato kau da kai sannan a samu talaqul wajhi sakin fuska sannan a samu almahabba soyayya da kuma annasiha yawa juna nasiha sannan a samu al'adabu sannan a samu husnul mu'amala kyakkyawan mu'amala abu na ƙarshe da zan tsaya a wannan gabar a yau kamar yadda na ce za mu ci gaba wato izgili cikin al'umma yana da cutarwa da yawa daga ciki a cikin ainihin wato izgili kamar yadda ainihin wato malamai suka faɗa fi sukuri ya ci mukhalafatin sariha li amrillahi azza wa jalla a cikin izgili akwai saba ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala thumma hiya jaliba ne sukrihi sannan saba umarnin Allah kuma yana cikin abin da ke janyi wa mutum fushin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abu na farko sannan a ya sukuriyatu izgili tufakkifu ural mustama'i sannan tana yayyaga haɗin kai na society duk mutumin da in zaka zo wucewa yake maka izgili ya wulakanta kai ɗauka kai ba kuwa mane dan Allah ya za a ka kaunace shi kai fatan zama da shi ba zai taɓa yiwa ma sannan tana sanya mutumin da ake ainihin wato yi ma izgili akan mai masa izgilin ya zamanto mutarabbisan biyu ya hawulin intiqama li nafsihi sannan kuma a sukuriyatu naziru shu'um lissahirina faƙar kana lagarku aƙibata ƙaumi nuhin alladina kafaru billahi wa sakaru min nuhi ƙarshen mutanen annabi nuhu da suka yi masa isgili me ya faru ba bala'i bane zai same su bala'i ne to duk wanda yake wa mutane isgili to ya jira ƙarshe ya ga me zai faru da shi sannan as-sukuriyatu isgili wato tana ainihin wato sa rashin nutsuwa ga duk wanda yake wa mutane izgili sannan tana ainihin wato kayar masa da mutunci ya zama tobe da mutunci cikin al'umma da haka yan uwa wa'annan su ne ainihin wato abubuwan da za mu tsaya a kansu a kan wannan ainihin wato gaba ɗin yanzu cikin abubuwa guda goma da muka faɗa maka ce suna warware musulunci mun faɗi guda nawa guda shida saura nawa saura hudu to hudun an bi mu bashi In sha Allah kuma za mu biya da izinin Allah kuma akwai gabar da nake so mu je sai mun je can In sha Allah can ne za a warware bayani yadda ya kamata Allah madaukakin sarki ya sa dace wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya duk mutumin da yake ƙoƙari ƙasan nan kar ta zauna lafiya Allah ka hana shi zaman lafiya ka zaunar da ita lafiya wayannan abubuwan da ake shiryewa Allah ya san inda ake shiryo su da masu shiryo su da masu hannu a cikin shirye su Allah muna roƙonka duk wanda yake da hannu cikin fitinan nan Allah kai mana magani sannan irin hanyar da suka zaɓa don azabtar da mutane muna roƙon Allah kafin su mutu Allah ka azabtar da su kuma kamar yadda na ce gobe insha Allah akwai dan uwa da ya aure a wannan masallaci dan agaji ne Allah maɗaukakin sarki ya rufa masa asiri eh, ya tashi daga zaman kaɗaici eh, ya koma zaman ainihin wato rufin asiri hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna eh dan uwa dan agaji ofisa yanzu ya tsara mukami eh muna roƙon Allah wannan aure Allah ya sa masa albarka wannan kenan saboda haka yanzu azumi yana karatuwa don marasa mata hankalinsa a kashe ki da haka dole ne gaskiya a cigaba da karfafa kwamitai na aurar da marasa aurewa wa anki a ayama minkum salihina, min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara aybunihim Allahu min fadlihi eh ayi kokari a karfafa wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ce gara da aka yi wanda yake da mata ɗaya Allah ya ba shi ikon ya ƙara ya zama biyu wanda ba shi da shi Allah ya ba shi ikon ya eh Allah ya sa mu dace wanda kuma yake da hudu Allah ya ba shi ikon ya adalci ya kuma hore masa yadda zai ci gaba da fafutuka wajen ciyar da iyalan eh Allah ya sa mu dace da haka za mu tsaya a nan da izinin Allah subhanahu wata'ala an ci bashi za mu ƙarasa da izinin Allah Allah ya samu mu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh